نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم يا كي wannan manzo ka sanar da bayina cewa lallai ni mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikinsu mai yawan jin kai ne a gare shi